goma sha biyar ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya yi daidai da hudu ga watan maris miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna makarantar cibiyar sahabai ne da ke tsohon kasuwa a cikin ƙwaryar birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a cikin ci gaba da tafsirin muna cikin suratul haqqa za mu tashi aya ta tara kamar yadda za mu ji a bakin alarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء وأزلت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة الله سبحانه وتعالى bayan ba mu labari آدوا halaka an halaka samudawa da tsawa Allah ce wa a fir'aun wa man qablahu fir'auna da kuma al'ummomin da na gabace shi kuma sun zo da irin abin da suka zo da shi wal mu'tafikat da kuma mutane annabi lutu alaihi salam menene suka zo da shi an dace bil sun zo da manya-manyan kurakurai na shirka da makamantarsu fasau rasula rabbihim sai suka saba wa manzon da ubangijinsu ya turo musu da suka yi haka nan fa akhazahum sai Allah ya rike su da azaba akhzata radiya riko kuwa wanda ya wuce iyaka a wurin tsanani da kuma damka duk waɗanda Allah ya azabtar ba wanda ya kubuta daga cikinsu Allah ce to ko ku kafiran maka ba ku waye mu ba illa lamma qara al-ma'u Allah na magana da kafiran maka yana cewa ku sani musu ubangiji a lokacin da ruwa suka wuce iyaka aka yi ambaliyar ruwa hamallakun filjariya a lokacin kakan kakanninku ɗaukansu muka yi cikin jiragen ruwa sai daga baɗe ambaliya ta kauce ƙasa ta tsotse ruwan sannan muka da su muka ce to ku ci gaba da rayuwa Allah ce mun yi haka ne da na ji Allah domin mu sanya wannan aikin da muka yi tafkirata ya zama wa'azi gare ku wata iya ha uzumin wa'iya kuma duk kunne ne kiyayewa ya kiyaye ya riƙe wannan tarihin Allah ce amma fai za mu fi kafin tsori idan aka yi bushi a cikin ƙaho a ranar tashi alkiyama kenan za a yi bushi duk wani wanda bai mutu ba shi mutu bayan ya mutu za a yi bushi na biyu tukwane daɗa za a ta hitowa cikin ramu cikin ƙaburbura a wawa da singe ke hitowa cikin ramu na fukatan wahida kuma bushi guda za a yi fi ke nan an gama wa kuma nafil ardu wal jibal Allah ce a ranar kiyamar za a ɗauke arzu wal jibal da kuma duwatsu gaba ɗaya da ke cikin bisa ban kasar fa dukkata duk addin nike su gaba ɗaya da sakan wahida nikewa guda ya zan babu tudu babu gangare sai dai ya zan da kasa kwance fallau ina rani babu ina haini babu mutum shi dini iyakar dini ne zai ganin tudu zai ganin gangare zai farfajiyar da za a yi taron ke nan. iyaye mata ba wani wuni za a taron alkiyama ba nan dai duniyar da muke nan za a yi taron alkiyama amma wakar ƙasa da muke bisa gare ta canza ta Allah zai a ɗauke wanga ƙasa a naɗe ta ya da aka cin ta to haka kuma Allah zai naɗe ta wata ƙasar za a kawo wadda take fara tsal ba taɓa saba ma Allah bisa gare ta ba Allah zai kawo ta shimfiɗa a bisa wannan ƙasan za a tsaya a yi hisabin da za a yi ruwan alkautara da ake muna magana ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin gidana da minbarin da nake tsaya duka gare shi ina mutane hudu ba ina musu jawabi fadama ce daga cikin fadamun aljanna wa a da haudi kuma wannan mimbarin da nake tsayi bisa gare shi daidai inda tafkin alkautar nan shi kenan zuwa alhassan da suka je madina sun ga masallaci nabi sallallahu alaihi wasallam sun ga mimbari nabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun ga gida a nabi sallallahu alaihi wasallam sun ga kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi in an tashi ba wani wuri za ki ba nan zai tashi kuma nan ne ruwa al-kawthar ne Allah ka tashi mu akwai wani wuri da ake cewa rauna cikin masallaci a nan sallallahu da wasallam da shi gidan da awwalin daban take da sauran masallacin kowa ya salla wannan wurin to wani wuri ne da cikin aljanna ya tsaye sallah Allah ya kai mu Madina akwai waɗanda suka dai sun aiki haji sun zo maka sun zo madina amma dai mata ba a bar su shiga a cikin kuriya inda rauna ɗin ba a bari mata su shiga can akwai cunkoson maza kwarai-kwarai-kwarai da gaske amma duk wanda ya sallah cikin masallacin to ya samu ladar sallah dubu in kika kai sallar su bari masallacin madina da wadda za ta yi sallar su bari nan sokoto to ke tsere ta da lada dubu saboda haka a yi kokari a ji aikin hajji in kika sallar cikin masallacin makka da wanda za ta sallah kai cikin masallaci shehu ke tsere mata da daga dubu ɗari dubu ɗari wa sallah guda ta akwai tazara mai yawa wasu kasashe a dashi suka yi don zuwa aikin hajji amma muna iya ta amai a dace mu yi tantan da sallah mu yanke sa mu nama sai a kan ma'ana babar ji Allah ya taimaka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wannan ranar sai da wani ya tambaya a kan cewa to ga duwatsu kangan gan kangan kangan ranar kiyama to su ko a za a yi da Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka wada mai wa salunaka anil jibar suna maka tambaya game da duwatsu yaya za a yi da duwatsu ranar kiyama? Allah ce ya ku haro bi nasta Allah zai rede su wa kuwa ya sheke su tufa ki daya فيذرها قاعا صفصفا زي بركة غاتنا فانشفا لو لا ترى فيها عوجا ولا أمتا باب راهي باب تدو تاروا للقيامة كنا فيوم إذن Allah ce to wannan ranar waƙa'atul waƙi'a lalle mai faruwa ko na faruwa wannan ranar وانشقت السماء فهي a ranar kiyamar bayan duk gaba da an hallara sama za ta tsatsage da umarnin Allah subhanahu da ta'ala me zai faru mala'iku ne za su ta saukowa mala'ikun sama ta farko su sauko su zo su yi sahu mala'ikun sama ta biyu su saukon su zo su yi sahu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai duk gaba ɗaya mala'ikun nan zo ku zo su yi sahu Allah ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijin da zai zo wurin hisabi ko da yaka zuwa mala'iku gaba ɗaya duk sun yi sahu ga wutar jahannama an jawo an kawo ta nan an aji aljannu mutane na zagaye da wutan aljannu na zagaye da mutane mala'iku na zagaye da aljannu rana ce mai tashin hankali da kuma firgita sai wannan allah tsirasai Allah ka tsira da mu fahiyya yau ma idan wahiya a ranar alkiyama sama za ta yi rauni da mana mala'iku su sauko wani malaku ala arja'iha mala'iku za su zama ga sunan duk sun zagaye mutane kaf baki ɗaya. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ملائكة تقص سوني ذات أوقو الأرش الأبنجد هذا ملك الأبنجد ملائكة تيمي فتقص ملائكة ما مجانبة التي يومئذ تعرضون ko kuwa mutane wannan ranar tura da za a gitta ku zuwa ga hisabi Allah ka sa maka hisabi mai sauki Allah ce la famin minkum khafiyatun duk wani abin da kuka koye zai koyuwa ga Allah me za a koye Allah bai gani ba me za a koye da Allah bai fanda shi ba to nan yau mutu da sara'iru kenan ranar da za a tona duk asirai baki daya wanda aka binne cikin ƙasa an tono a asiran da ke cikin zukata ana ya bayyanar an gane halin da kowa ke cikin daga na Allah yake fa amma man wuce kitabahu fa amma man wuce kitabahu bi yamin حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا ta'ala a hisabin da aka yi bayan an yi hisabin takardun ayyukan kowa za a danka mai a hannu ne iska za ta yi watsi da takardun ayyukan kowa kowane mutum takardar aiki ne za ta zo kamar laya ta liƙe ga wuyayi bayan takardar ta zo ta liƙe ga wuyayen kowa mala'iku za su zo suna ɗebewa suna miƙa mu mutane takardun da hannunsu Allah ke fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi amma duk wanda aka ba shi littafin aiki ne bi yaminihi da hannu ne na dama fa ya sai ya ce ha umu ku aishi littafin aiki na ku tsara ku kitabiya ku karanta littafin na ku ga alherin da ake wanda ya fi alheri kenan da ya karanta an ya ce ikra kitaban ka fa bi suka al-yawma alayka hasiba ka karanta littafin aikin da gashi daga hannunka ka isa ka wa kanka hisabi yau an kiyama da mutum ya karanta shekarar farko ya ga alheri a shi kenan to duk ta sai ce fara tsar da dariya da annashuwa sai ta kira na yan uwa da abokan arziki wani tsaye aiki na ku a ji karanta ku gani lokacin ana cikin murna Allah ka sa mu cikin wannan yanayin ranar alkiyama yana cewa in ne zanen su ni na tabbata ina da yaƙini a annin mulaqin hisabiya cewa ni za haɗu da hisabina mai sauƙi don ya sa abin da tsakani ne da Allah saboda ko da ya bar duniya yana kyautatar da zaton cewa zai samu rahama Allah kuma sai samu rahama fahuwa shi wannan da ya ashi littafi ne da hannun dama shi ishatin yana cikin wata rayuwa rariyatin yardajjiya a wurin Allah subhanahu wata ala. fi jannatin aliya kuma yana cikin aljanna aliya madaukakiya kutufuha ‘ya'yan itacen aljanna janiyatun kusa suke sai zaune kai in zaune kike sai ki miƙa hakan ki sai taibo ‘ya'yan itace ki ba sai ke bukatu itace tsaye ba in da tsaye kike kuma ki sa hannu ki ɗebo kici ba sai ke ɗauka itace ke bugo ba ɗan kwance ma ka ɗauke za ki sa ka ɗebo ki ba duk yanayin da kike za aljanna ba cikin lambun aljanna kenan amma na cikin gidaje kuma duk a sai dai ki daga abincin masu hidima sun kawo miki a wannan lokacin sai a ga tunawa da irin rayuwar da aka yi a duniya in ki ce kula ki kaso sai ga kula ki ce kai ki mu ba irin kula ta kamu ka ta duniya ba Allah ce ciki biya kina gani da kula a wakilar duniya amma da ke sa baki ya tabbatar da cewa ba irin kula duniya ba da daɗi da sauƙin akiya da lawada rage ce lalle in ta wasa kika ce ni ba sosai a sa kika ta wasa ya ce "Zan ka ku ita ta kwata wasa da muke ci duniya Allah ke samu da zigari. ke sa ban ke tabbatar da cewa ɗanɗanon su ba ɗaya ba. to haka ne duk abin da za a kawo cikin aljanna sai da ta cewa irin abu ake son wanda abu tun duniya kada cewa utu bihi mutashabiha za a zo muku da abinci aljanna ku suna da kama da abincin duniya amma da kun ɗanɗana kun sa baki kun san cewa ba sai suke ba Allah kai mu aljanna ba da mu ba sai Allah ce kulu ku ci washrabu kuma ku sha duk abin da kuka gada mai sha hani'an kuna cikin murna da kuma saukin hadiya saboda ne bima aslaftum saboda abin da kuka gabatar na ayyukan alheri fil ayyamin haliya ga kwanukan da suka gabata a can duniya kun kasance kuna aikata ayyuka na alheri to yau za ta samu gonan sannan sai Allah kuma ya kawo mana akasin haka ana rama mi Allah yake وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي hau hauni ke sai jaye hannu sai mala'i ce ce ce o ko da masu tsaurin kai za a yi muna sai a kamo hannun a tura ga gabanai haƙƙi tsallakan baya sai a mika mai littafin har aiki littafin baya an ce wa amma man utiya kitabahu wa ma azharihi wanda aka ba shi littafin aiki ne bayan bainai ya sa tsaurin kai za a ce to sai an tsara ma bari ka kunna wurin an salli ta ilmata ba ta hanyar za a san da ake dole mu sai shi an sa babu inda zai kai ƙara kuma da an ba ki littafi da hannun hamun ya san gwani ya shi kiran nan fara kuma sai ya ce ya laita ni ya kai tona ya halatta ka lam ta kitabiya da ba a bani ma yin aikin gaba ma da ya jime wannan ajiyar ma sabiya yau kan ban sa abin da ake tsari na ya su sani ya san irin azar da ya aikata a duniya ga cewa bai san hisabi ne ba ana cewa Allah ce hmm, mun ciya ai ba muka fara jin Allah amma kuma an ciwa Allah sai ya laita ya kai tona kanar tulkafiya da ma mutuwar da nema a ce ba a tafiye da ba shi ke nan na zan kasa shi ke na an huta sai da ya shi mini abin da zan gani yau ma a sana'ar limaniya ya ce duk dukiyar da na tara duniya ba su amfani da ni da kan idan dukiyar take ba zai amfani da ita to ko da dukiyar na nan Allah ya ce innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu liyabtadu bihi min azabi jahannam wa min azabi yawmin ma tuqbilu minhum wanda suka yi kafirci da duk gaba da za a ce duk dukiyar duniya mutum guda adda ya ce ya Allah ga dukiyar ka na kawo don a farshe ne daga azabar yanayin gane yau Allah ce to da ba a karban mai ba a son duki. an faɗa ma lokacin da ake son duki dukiya kake ba suwa to yau da kake son ka ba suwan ba a so ka je ka ba wanda za ka ba yana cewa halaka a ne tsaniya ikon da naka ji da shi a duniya yana kama karya to yau wannan ikon ya halaka ni ya kai ne ya faru Allah subhanahu ta’ala sai umarci mala'iku ku zuhu ku kan mai fangon zuhu ku sa cikin maruruwa sunman jadima sannan cikin wuta salluhu ku jefa cikin ku kone sunma fi silsilatin sannan cikin wutan ma in an kai shi sai an sa cikin maruruwa abinda sarƙoƙi zarƙuha tsawon kowace sarƙa saba'una zira'an kamu saba'in a kan ɗarme shi cikin wutan ma ba ɗan mai shi za a yi da sarƙoƙi cikin wutan ko motsawa da ke su mala'ikun masu kulawa da wuta za a masu wuta ko ba da yi suka yawo cikin wutan ko'ina azabtar da wanda ake kuma. da umarni Allah subhanahu wa ta'ala Allah ke kuma ku shiga da cikin waɗannan sarkokin saba jami innahu kana la yu'minu da al-azim inda ya zuwa can duniya an kire shi zuwa ga imani da Allah ya kiya yace ba Allah ba ga kuma kai da muka isko kakanninmu na bautawa har zuwa ga ubanninmu a ce duk gaba ɗaya mai waki da su mu zo bauta wa wani Allah wani wanda a Allah a suka ƙi imani suka yi jire da saƙonnin da manzanni suka zo wala ya kurbu ala ta'amil miski sannan kuma zai kwadai kasuwa na a ciyar da miskinai shi bai ciyar suwa zai kuma kudaitar da wani jiki da miskinai in ma za a fi suwan ba hana waiki to irin wannan ina zai ga alheri ranar alkiyama wanda ta hana a taimaka ma miskinai da marayu da gajiyayyu to yau shi ko ya zama gajiyayye yana da ɗan taimako a ce a ka mance da baka taimakawa duniya kun ba ka bar a taimaka to yau kai ko ba za a taimake ka ba Allah ce fa da kullum mahaguna hamim zai da wani aboki a yau wanda zai zai ya mai ya kama kafa na cewa ya ubangiji a sassauta wa wani ko a ɗauke mai azaba zai da wannan abokin ko ɗan uwa da zai zai mai kamun kafa wala ta'amu Allah ce babu wani abincin da za a bashi kuma cikin wutar nan illa lil ghislin face ruwan da ake ce ba ghislin menene ghislin iyaye mata mu fara kwatanta muku da abin da muka sani a nan duniya in ana gashin tarunna yare kan ɗauko abin gongaye su zo suna tare ruwan nan da ka tarara daga taron nan to waɗannan ruwan daga tarara daga waɗanda ake bambacewa cikin jahannama inda waɗannan ruwan ka zuwa su taru to su yan jahannama in sun nemi a basu wani abu su sha wannan ruwan ake ɗebowa a basu sadidu ahalin nan ruwan da ta taruwa saboda kunan waɗanda a cikin wuta wannan ruwan za a ɗebo a ban Allah ce layi a kulubu babu wanda ke shan wannan ruwan illa da kafi'un face masu manya-manyan laifuka Allah ka tsare mu daga waɗannan manya-manyan laifuka sai Allah ya ce la'ana ramu Allah ce fa ba ina rantsuwa kuma ta tsiru da abubuwan da kuke gani na hadisin ubangiji ƙasa da muke gani da kuma sama da muke gani da kanunmu da muke dibawa mu ga kanunmu Allah ne ya halice mu to Allah ce ina rantsuwa da waɗannan ababe da kuke gani na halittun ubangiji masu ban mamaki wa ma la tubsirun kamar ababen da ba ku gani na halittun ubangiji masu ban mamaki duk ina rantsuwa da su innahu Allah ce shi alqur'ani ku sani ku kafiran makka da ire-iren su la qawlu rasulin magana wani manzo ne wanda ke isar da sako daga wurin Allah wannan manzo karimin mai daraja ne a wurin Allah shine Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sako ne yake isarwa wannan sakon kuma daga wurin Allah ne ba shi da ya kirkiro alqur'ani zai na karanta muku ba wama huwa bi qawli sha'ir qur'ani ba magana mawaki bane ba waƙan mawaki bane kamar yadda kuke cewa kalilan ma tu'minun ya zan kaɗan da ne kuke yin imani da shi an ƙur'ani saboda tsaurin kan wanda da kai iya wadda da tsaure kafin kuma ba kiran zan zantuttukan bokaye ba ne kalilan ma ta zakaru amma duk da haka kuma kaɗan da ne kuke wa'azuwa duk yadda a karanta alkur'ani waɗanda za su wa'azu su rike alkur'ani nan sai da su da yan kaɗan ƙware. Allah ce tanzilun saukakke ne shi ƙur'ani min rabbil alamin daga ubangijin talibai ko ku yadda ko ka ku yadda ko ku yi imani da shi ko ka ku yi imani da shi sai Allah ya ce mai alamin ولو تقول علينا alƙur'ani ya jingina ma Allah cewa Allah ya aiko ni da wannan ƙur'ani in karanta muku alhali ba Allah aiko shi ba Allah ce da akhadna minhu bil yamin wa law taqawwala alaina ba'd al aqawi da ya jingina muna wani sashe daga cikin maganganun da yake karanta muku na alkur'ani wanda ba mu muka aiko shi da shi ba Allah ce da akhadnahu bil yamin da mun rike shi da hannun dama mu kwatanta da mutum ya rike abu da hannun dama da rike da hannun hagu wanda ya fi ƙarfi riko daga ciki da hannun dama Allah subhanahu wata'ala yana ba mu misali ne irin misalin da za mu gani wanda yana da hannu amma shi Allah duk hannayen shi gaba ɗaya damar babu damar da hau kamar yadda mazo sanda da wasallam ce wakil san ya ya minu to hannayen ubangiji biyu damar ke da hagu da dama Allah subhanahu wata'ala yake ma. لقطعنا منه الوكيل da mun kake mai alwakil jijiyar nan ta wuya wanda da an kake wannan jijiyar shi ke nan duk dabban da aka yanka ta riga ta mutu amma da duk ba wannan jijiyar aka yanke ba to za a ga ko da an yanke makogoro sai ya ga dabba ta tana ta shi ƙalabu ba yi da yanke wannan jijiyar ba Allah ce dami da mun halaka shi inda ƙarya ya yi mana to da mun halaka shi ba mu kyale fama minkum min ahadin an jiki. Allah ce kuma cikinku idan da mun tashi halaka shi da ba wanda ya isa ya zai sha makance mu da halaka shi saboda haka ku karɓi saƙon nan da ya zo muka da shi ba makaryaci ba ne ba mai wadari ba ne ba mawaki ba ne ba boka ba ne ko ba mai sihiri ba ne wayan na hu da zarfi rasu da mustafi allah ke kusa da alkur'ani wa azini gawa lil na ga masu tsoron saboda haka duk wanda alkur'ani da rasa shi ba ba ba mai tsoron an da ba ne allah ce fa zakir fa inna zikrar tanfa'ul mu'minin kai wa'azi domin wa'azi na amfana mu'minai duk wanda za a wa wa'azi wa'azin nan bai amfane ta ba to ba mu'mini bane zuciya ta ta kekashe ta buce ba ta tare da Allah wa inna la Allah ce sarai muna sani annabinkum mukazzibin cikin ku akwai masu karyata alqur'ani kuma su ne mafi yawan wanda ke karisar da alkur'ani ana ce wa hu na hasaratun adar kafiri kaitar da alkur'ani na hasaratun wa dana sani ce adar kafiri da kan kafirai ranar da za su yi da na sanin kuma da na sanin nan zai amfanin su saboda haka kare a kai ranar da da na sani zai amfani to ai da na sani tun lokacin da na sani ke da amfani wato nan duniya wa innahu la haqqul yaqin kuma lallai shi alqur'ani gaskiya ne duka yaqini duk abin da ke cikin alqur'ani hukunce hukunce alqur'ani babu kurakurai cikin tabbas gaskiya ne kisoshin annabawa da labaran da ke cikin alqur'ani tabbas duka gaskiya ne ba abin da yake shakka a cikin alkur'ani sannan Allah ke saboda haka fasabbih bismi rabbikal azim yace ba na nabi sallallahu alaihi wasallam fasabbih bismi rabbik ka tsarkake sunan ubangijinka ka ce subhanallah subhanallah shi Allah nan al'azimu mai girma ya zan koyar da kana tasbihi kana zikirin Allah sai ka zauna haka nan ba tare da kana zikirin Allah ba saboda haka na da Aisha radiyallahu anha kace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zikirin Allah duk cikin yanayin da yake in yana da tsarki in bai da tsarki ma yana zikirin Allah saboda haka iyaye mata a riƙi zikirin Allah kowane lokaci ana zikirin Allah ko ana cikin al'ada ana zikirin Allah ko dinki aka yi ana zikirin Allah Ko aikin da kike yi gaba ɗaya in dai ba kwana kike yi ba matuƙar kina falke to cikin kowane yanayi kike ana zikirin Allah in zaune ake ana zikirin Allah in tafiya ake ana zikirin Allah in tuwo kika tutsi ma kina zikirin Allah in sanwa kika azawa kina zikirin Allah a koyar sai ɗan yi ta shi ɗan zai yi kusa da ni amma matuƙa babu zikirin Allah iyaka wake-wake na al'adu da wake-wake na zamani da wannan ɗan sai ke badan da a gida nan mun samu sai da ɗaya ya mutane saboda mai sun yi nisa daga zikirin Allah amma idan ka rika zikirin Allah to ɗan sai ta nisanta Allah subhanahu wata ya ba mu labari al-khannas ne wato mai son cewa ne ya sulare a lokacin da aka ambaci suna Allah saboda haka ba zan ka ambacin suna Allah a cikin gidajenmu a cikin ɗakunanmu a duk inda muke gaba ɗaya zan muna zikirin Allah Allah sa mu dace da alkhairi mun kai ƙarshen wannan sura suratul kenan kuma daidai lokaci ya cika da za mu tsaya mu saurari tambayoyin da aka aiko mana kada mance iyaye maza da mata marayu da muka saba ma neman taimako to bana ma ne akwai neman taimako marayun da ke gare mu mu yi kokari mu share musu hawaye mu tsere musu sunu na tunawa da iyayensu mata kun yi maza tausayi wannan sananne abu ne ku don kanku kun sani Wanda sadaka da kuka ba su wa makarantar nan. Inda maza ake karantarwa makarantar da abinda za ku tara yini guda ana tsare watan da duk ba su tara shi ba. na faɗa mu. Kuma tabbas haka ne. Ko ni tausayi amma kuma yawanci zukatan ku sun yi karyewa in za a ja ku zuwa ga ƙasa. shaidan ya yi hanke muku kuma saboda rashin ke da muka faɗi don rashin zikiri saboda haka don Allah a zai zikiri iyaye mata sannan marayun nan suna nan muna da su da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa ba ku kulli sabuwa sai dai mu iyaka abin da muka iyawa saboda haka a taimaka wayanda ke da tuwa jifafi ta cikin akwatuna jijjirke Allah ku je ku zo ku taimaka mu mara wanda ke da takalma hawa bude shago shago za a bude to Allah ku ɗebo ku zo ku taimaka mu mara waɗanda adda dan kwanayye jami'in duk abin da kuka san ana amfani da shi ya za abu ne kyau ne zaki ba Allah ba wanda ya dudduge wanda ya ga yanzu kan sai bola za a dauko a ba Allah ba Allah ce lan tanalu birra hatta ma mimma tuhibbu ba za ku samu kyakkyawan sakamakon ayyukan da kuke aikatawa ba sai kun ciyar daga cikin abin da kuke so wanda kike so kike ɗauka ki sa ki tarma ki kwalliya da shi to doko ki ce ga na ba Allah a ba marayi ki ga irin sakamakon da Allah zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa kafir yatimi fil jannati hakada da ni da wanda ke kulawa da marayi kamar haka muke a cikin aljanna daga waɗannan da ba babu wani farce tsakanin ba cewa to haka kujera rata da kujerar mai kula da marayi yake a cikin aljanna saboda haka marayu masu daraja ne a wurin Allah duk wanda ya kula da su ya taimaka musu to Allah subhanahu wata'ala zai taimaka mai ran da shi kuwa yake marayi sai da abin ba kuwa sai kuma iya fansan kai ne to rannan sai Allah ya fanshi shi ya Allah ka fashe ba ranar da babu iya fansar kano eh saboda haka tun daga yau mu da wannan gidauniyar ta taimakon marayi a taimaka musu Allah ya taimaka musu zama da aka Ko to Allah ya saka mana da alkhairi da masu sauraro da ki da wasu tambayoyi ana yawan maimaita su kuma kusan malam na an su saboda haka a rika saurarawa da kyau kuma a bs radio mai channel kali da hudu da dubu daya ana sa wannan tafsirin kuma tare da tambayoyi daga karfe daya zuwa karfe biyu na rana akwai ta tambaya an rubuto ta kusan sau nawa game da azumi eh, jiki yana makarkata kuma malam ya ansa tambaya ta farko ta ce malam don Allah a ƙara yin bayani game da shafa turare ga mace ta fita don wasu suna cewa eh, in an yi masu magana sai su ce babu matsala wasu kuma sai su ce ai ba su da aure shin shafa turaren ya ke ne da matan aure ba da zaurawa ba da gudare mai magana azumi a azumi jiki na makarkata to bai kamata har sai an kai tabbata kuna da ke ga ba shi da lafiya azumin gani ba shi iya kai shi to a je shi ta abin kai ki bari wata an kai jiki kama makarkata a rere tsaki a ce a kawo hura ba shi iya haɗa hura haka nan ba daidai ba ne ke san lafiyar jikinki in kina iya azumin nan ke sani in ba yawa ke sani Allah ce wala kusa kuma kada ku kashe kanunku da su kuma rahima Allah bai jin kai ne gare ku saboda haka sun mai rashin lafiyar da ta sani ba ta iyawa to ta aji in tana iyawa kuma haka nan to abin a garza haka na a ta tafiya shafa turare duk lokacin da mace za ta hito a gida yariya karama ce matashiya ce budurwa ce bazawara ce mai aure ce tsohuwa ce duk gaba ɗaya haramun ne a shafa turare haramun ne a shafa turare annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba da bata dama su zo masallaci bayan rasuwa sai sai da annana aisha ta ce inda annabi na rayi yadda irin abin da mata ka aikata yanzu da hana su zuwa masallaci a yi kwalliya a sha turare musulunci ya haramta wannan da duk ya mace in za ta fito da gidanka kina cikin gida shafa turare ga duk wanda za ki shafa mu turare da ke sai maharamanki cikin gida amma za ki fito waje to tufafin da ba su da turare to shi ne za ki sa ya wuce ba a san ma ke wuce ba amma ba ki turare turaren kahin sallama ki zo su wuce kina cin da hankulan mazaji haka nan haramun ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kar wafa ita ka haka nan ita ka san duk inda ta bi ya zan jan hankulan maza ne take yi to ce ba a ke da haka nan ba a tajin mu iyaye mu in za su wata siya ko za su suka hito gida yayin kasance ne haka suke ne ba tsakiyar hanya haka suke ne ba yadda yanzu aka bi tsakiya hanya ba da su tattari hanya sai ba za dorin mai namiji dole sai ka kauce to iyayen ba haka nan sun kai in za a tsoron duki da an ce assalamu alaikum da sallar zuma yi kuka yi ta lulluɓe da lulluɓi kuma suna je gene gene kan ne har su je su kai ba su dawowa sai dubu ya fara shiga ya sallar magariba na su dawo amma yanzu ba a zuwa biki ta ya sallar alzuhur rana kwata-kwata ta gwanar da a yi don kuma ana tarar baki ana jariya na kama hanya ana shekau-shekau bisa hanya a je wurin bukin kuma kan ka je wurin bukin da za a dinga ka faruwa wurin bukin, da zuwa cikin wurin bukin, sai da jari aka yi ayar masu hijabi a tsaye da komi ana ji mana sauki don Allah a bi umarnin Allah rashin shafa turare zai hana wacce samun eh, wanda zai fide wannan shi ne mai baiwa saboda haka waɗanda suke ganin su tsaware ne na ba ba ta almina ba saboda haka jan hankalin maza suke so fi don a ji su don a gan su to Allah bai sa a don shi da suka tambayi sannan kuma zai azabtar da ku da wannan keta dokar da kuke yi saboda haka a ji tsoron Allah mu ta da rabba na sai tambaya ta gaba take mana eh, jinin miki ya sauke bayan kwana sattin da haihuwa eh, bayan kwana sattin ya sake dawowa malam za ta ci gaba da azumi da sallah to wannan jinin ya kuma dawowa jinin haila ne ba biki ba saboda haka hukunci shi eh, yana ɗauke da hukuncin haida ta ba ta gani jinin na da siffar jinin haida duhun jinin da kaurin jinin da warin jinin duk suna da kama da na haida ko ko a jinin rashin lafiya ne in jinin rashin lafiya ne ƙararruka jazir kuma babu wari to wani jinin rashin lafiya ne ke hana ibada amma in ya tabbata jinin da duk wanda su fana ka yin ibada wallahu a'lam to sai mai tambaya ta gaba a cikin al'ada take malam tana al'ada kwana hudu sai wannan karon sai kwana uku ta kwanta ba da niyyar azumi ba kuma da asuba ko da tattashi ba ta ga jini ba eh, ya ɗauke malam za ka ci gaba da azumin ko ya za idan ya kasance jini ya ɗauke an yi niyyar ɗauka azumi tun cikin dare an waye gari ba a ga jinin ba sai a ci gaba da azumi amma idan ya kasance jini mai ɗauki ba sai bayan hudowa an gari, to wannan ba za a yi azumi wannan yinin ba saboda haka duk wanda ke al'ada lokacin da za ka shiga kwana ta ba al'adarta lokacin kuma da aka tashi sahur kuma Katifa diba al'adar ta gani ta ɗauke koko ta nan don ta san yadda za ta yi ibadar ta wallahu a'lam na to sai da tambaya ta gaba ta malam mijinta ya yi mata saki guda eh, kafin ta ƙara inda ya dawo yake ya mai da aurensa amma iyayenta suka hana ta komawa Eh, malam yanzu menene hukuncin ka mhm. abin da hukunci ta tattara nata ya nata ta sulale ta ta gidan ne kiyaye su ba ta komawa idan ba ta koma ba a za su daita ita alhali shi armi ya fabe rabu ba ya nema da take kuma ya kama armin kama armin nan da ya ce ya yi da baki na kama armina to armin nan ya dawo duk zaman da za ta yi gida wacce da ya zuwa armin ya ta zaune gidan ko ba ta da ikon ta arbi wani matukar ba dawowa ce ya sake ta ba to zama mai za su gida kuma zama sabon Allah ne ta gida da ita da ta duk suna cikin saba ma Allah Su Allah da haka muke tsoron Allah iyaye mata ba sai da daɗi a ce a wa yadda ba daidai ba gidan miji a korota kuma dawo kuma zuwa ce an kama arziki. za ku daɗi a dai haƙuri za a yi saboda mai za a haƙuri don Allah a koma kuma ya hannun zai bari hannunai saboda haka ina kuma sakin da kuma har sakin zuwa tsari, to wannan kan shi zai zai cewa ma ya dawo saboda haka duk sanda aka ce an kama arni don Allah ku ba siyan ku su koma gidajen mazajen ku in ba haka ba fa to barna ce ba za ta faru ita tana son mijinta shi kuma yana son ta to a za ku yi da su za ku sanya wurin da za su ta haduwa suna barnan ba da haka don Allah a zanka bari amma in ta tura ne ta tsaye ina wacce ina wacce ba a zanka ba haka ba mu labari ya tana gidan miji aka samu bakin da ba shi ke nan ba Allah ne ita ba yana can gidan miji iya ta su ce su babu ruwan ma ko ba shi ke nan ba sannan duk miji ya koro kake tafi mana kuma in ba ta san muku ba za su ta zama bayan da za ta san sama sai sannan ya ce aka ma'armi ne kuma bayan da za ta saboda haka a zanka haƙuri iyaye yana cikin abin da muka karfafa wa'azi a kai shekaran jiya ko jiya ne a kai yin haƙuri a zan ta haƙuri ta haƙuri da abubuwa eh Allah za mu dace da alheri in ke dan gida ma haka nan fa ya faru fa yace ya kama arni ne ba ki da dare an ta ka dawo iyaye da muka ce ka dawo to ke ma ka ki haka nan na ka ce ta koma to ki kare yace wacce koma kuma ki haƙuri shi ke nan sai Allah ya ba ku lada mace ya da rama eh, wata ta rubuto neman addu'a ga yarta da ke da matsalar haihuwa wata kuma ta rubuto tana neman addu'a wata ta karɓar mata bashi ta biya har ta ta kuka da sauransu da eh, tambaya ta gaba sarki ce hukuncin matar da ta ƙaurace wa mijinta da faɗa masa maganganu marasa daɗi saboda Allah ya jarabce shi da rashi daga baya kuma ba ka ganin girman shi ko kaɗan har ta kai ga kuma ɗiyanta haka to haka nan take yan uwa mata a ji tsoron Allah in za a yi arme a yi arme don Allah kake arme mutum don kuɗi ne ran da duk kuɗin nan suka kare fa ana samun matsala kake arme shi don mukami ne ran da duk mukami ne salwar ke to ana samun matsala amma ki arme shi don Allah da zarar ya karmai ki don Allah to sai Allah ya rufa muku asiri ki suturta ku shi yana da samu a yi amfani da samu in babu a dogara ga Allah haka na iyayen masu kai zama gidajen mazajen a zai yanzu yan uwa mata jin daɗin da kuke cikin gidajen mazajen ku kuwa ba su ji irin wannan daɗin ba ya mugun firin wannan daɗin ba saboda haka a yi ta haƙuri don Allah saboda ne za ki ƙaurace ma mijinki akwai kacewa azaba mai tsanani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi duk lokacin da miji zai kira mata ta zuwa ga cimtuka ta takiya to mala'iku za su kama la'antar ta suna kine mata har sai in ya ce wacce na ya ke miki abin da kiri ina za ki daga ra'antar mala'iku da tsinuwan mala'iku saboda ki ji tsoron Ka da kika kawace mai ke kawace ma abincin da kika baki ke kawace ma abincin ruwan da kika baki ke kawace ma tuwahin da kika sai niki ke kaurace ma ƴan kwalama da suka sau miki su ba ki kaurace musu ba amma da shindiɗa za ki kaurace mai ha ba akwai kunya saboda mai kuma wadda Allah ya jarabe ki da rashi ba shi wani jarabe kai ne da rashin ba Allah ya jarabe ki da rashin sanda yana da a to komai daidai da daidai lokacin sai dai shi ke kaurace miki ma saboda gajiya amma yau da abu ya ƙare Ke ka kaurace mai Sama haka a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah masu neman addu'o'i daban-daban da suke kaiwa ga har an rubuto to Allah biya musu bukatocin me sa wata kuka da ɗaukan bashi ki ji tsoron Allah ki biya bashin lafatun nan duniya in aka zo alkiyama ba da kuɗi aka biyan bashi ba da rana aka biyan bashi ranar alkiyama in ba ki da ranar da za a biya a ɗaiko zunubin wanda kika biya bashi a lafta miki saboda haka ji tsoron Allah in ba ki da abin sayayya tun da wuri kake ɗau bashi in ke ɗau bashi kuma Allah ya yarda a ɗau bashi to ki biya masu bashi in ba ki da abin biya ko kuma abin da kike sa ran ki samu ki biyan ba ki samu ba ta kwan ki zo ki faɗa masa magana mai daɗi sai ta ji daɗi a zuciyarta Allah ya sauka Allah rama mutum da sai tambaya mai bi mata ƙarshe ta ce ba na hukuncin iyar da eh, ta tsane uwarta saboda uwar tana mazguna mata game da abin da take yi mhm. wata sauke uwa abinda za mu iya cewa idan ya kasance kwalliyar da ɗiyan ke yi bai saba musulunci ba to bai halatta ki tsane ta ki takura mata ba a ita ma ta kai ta gaji da ke in dai shigan da take gan musulunci ne to ki tsare ta haka nan da ka kwalliyar nan ita abin da an fatar da shi ne ta samu mabiki abin da an fatar ta kenan ba wani abu ba amma in ta abin da bai dace da musulunci ba to wannan dole ne ki mata magana bacin ta kwalliyar da za ka ta ya kasance tuwajin da ta sa matsatsun tuwaji ne ta sa ana ganin gaɓoɓinta wannan wajibi ne ki hane ko kuma jale ta ɗauko ta iyawa wanda yawo wannan jalen da wanda a kirara duk ɗai wannan wajibi ne ke mata magana amma in ba haka ba shigan musulunci ta yi to don allah ki kyale ta sannan ke kuma iya duk yadda uwa ta tsane ki ta sa miki kafin zuka bai kamata ke nuna fushi ba duk yadda ta yi da ke kuwa bai kamata ki nuna mata fushi ba sai dai ki zanka lallashinta ki ka ba ta haƙuri iyaka abin da za ki ce ki ce ina yanzu ba lokacin gaba da muke ciki ba irin lokacin kuna ba eh, yanzu san suna da yawa saboda haka in ba ɗan shane cin ga an kai ba ba a gani ka yau na mata gaskiya eh in ma yan kwakwari man za ka ana hita sai a ƙare amma da haka nan to sai a samu wanda aka samma eh ya zo ya kere da su ko da jari shikenan saboda haka bai kamata a ce a kanin mahaliya bai da kyau ubangiji subhanahu wata'ala yana azabtarwa ga duk wanda ke hushi da mahaifi ne wala ta kullahu ma uffin uffin ba uffin kalma ce a larabci wanda ba matsayin komai ba duk da wannan kumfudin to kada ce ga iyaye ba zai a nuna musu ولكن wa على تكفل أوتيسي وقل لهما قولا ko ولا musu magana mai daɗi mai daraja da da haka sako ke na zuwa ga yaya tsakaninsu da iyayensu a zan zanka lallashinsu wata wata rana sai ke da uwan wannan sama da ƙasa ina take sannan ne take aza kuka alhalin yau ɗin da take nan ɗin baki ke baki haba haba da ita Allah ya sauka sai tambaya ta farko tambaya ta ƙarshe ta ce malam kuɗi mai miliyan shida ana kasuwanci da su ko ya halatta a yi san masu zakka kuma gawa ne zakar da za a fitar zakka ta kai miliyan goma da 'yan kai saboda haka miliyan shida ba su yi da zaka ba sai da suka kai lissafi miliyan goma da 'yan kai ɗin nan in zuwa kai kuma sai an shekara kuma in an shekara suna nan ba su rage ba ko ƙari ma suka yi sannan za a fi da zaka, amma kayan su shekara kuma in su rage Daga nisa biyu ba su da wasu kakuma. Allah ya sa mu dace da alheri. Allahuma Rabbala'i ya ce za su bi duniya suna cinufin na suna cinufin na zaben nan. Rabbala'i lata duk hudu ba na ba da yin halitta na amahabdan abinda duk Ya Allah su bani wata ka biya mana buƙatocinmu na nesa da na kusa, manya da kanana na asiri da na bayyane, wayar muka sani dar da mun sani ba? wayanda muka tuna da su da mu tuna da su ya rabba alamin Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri Allah kai ka san bukatocin bayan ka Allah ka biya mu kowa bukatoci ne ya rabba alamin Allah ka biya mu kowa bukatoci ne ya rabba alamin ya Allah wurin da muke haɗu wannan wurin karatu yadda muke haɗuwa cikin gidan nan mu yi karatu na ramadana ya Allah subhanahu wa ta'ala ka kai mu aljanna haka nan ka tara mu aljanna haka nan ka tara mu aljanna haka nan ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ka taimaki duk musulmi da taimakon ka ya rabbal alamin Allah ka taimaki masu taimakon musulunci ya rabbal alamin ya Allah azumin nan da muke Allah karɓa mana yadda muka ga tsakiya azumin ga alhamdulillah ka sa da ga ne da alhamdulillah Allah ka karɓa mana karatun alqur'ani da muke Allah karɓa mana salloli na farale da na nasu da Allah karɓa mana sadakokin da ake Allah ka karɓa rabbal alami Allah ka yafi mana zunubanmu Allah ka yafi mana zunubanmu Allah ka gafarta mana marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya mamatan mu Allah ka musu rahama Allah ka ji kansu wayanda a cikin rahama Allah ka kara musu rahama wanda a cikin tsanani Allah ka yaye musu tsanani ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين